da karfin ikon mai duka mun sake dawowa da shirin tambaya da amsa na wannan makon daga sashen hausa na radio france international rfi shiri ne da ke dubawa tare da amsa tambayoyin da kuka aiko gami da ba da amsoshinsu daidai gwargwadon iko yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha mai tarin albarka tare da abokin nan naku michael kudisin Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har da wanda ke neman sanin tarihi da musabbabin rikicin da aka yi tsakanin kabilar Hutu da Tutsi a Ruwanda fiye da shekaru ashirin da suka wuce. Sai a gyara zama don jin gundarin shirin. To Madalla, cikin ikon Allah za mu yayi kallabin shirin ne da tambayar da ta fito daga mai nasarar nasarawa funtuwa inda yake cewa ko me yasa ake tantance ministoci a Najeriya ganin cewa wasu ma ba wata tambaya ake musu ba. shin shugaban kasa na iya yin gaban kansa idan majalisa ba ta tantance wani ba comrade abdullahi yalwa malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar bauchi ya amsa tambayar azantawarsa da wakilin mana bauchi a nigeria ibrahim malam goji kundin tsarin mulki da ya ba da daman a yi ministoci a gwamnatin tarayyar najeriya shine ya wajabta cewa sai majalisar dattawa wato senate ta tantance su kafin a tabbatar da su mai tambaya na bukatar sanin shin shugaban kasa zai iya yin gaban kansa ya sanar da sunayen waɗanda yake so ya nada a matsayin ministoci ba tare da gabatarwa ko kaiwa sunayen su a gaban majalisa ba in yi haka ba su zama ministoci ba kuma doka ba zai amince da su ba domin an saba mu dokan da ya ba shi dama na ya zaɓi ministoci su kuma su tantance su kafin a kaddamar da su ko a tabbatar da su bi ma'ana shugaban ƙasa don haka baya da iko ya yi gaban kansa kuma ko da an samu wani takadama to sai dai a bi wasu hanyoyi na siyasa don warware su ah, ba kawai ministoci ne su wannan majalisa suke da iko wajen tantancewa ba hadda manya-manyan mukamai na gwamnati misali a baya an ga yadda aka yi ta kai ruwa rana game da nadin shugaban hukumar yaƙi da ta'annati da dukiyan kasa wato ibrahim magu yadda majalisa sakamakon kin amincewa su tantance shi har yanzu yana mataki ne na riko wato ba a mai da shi cikakken shugaba na wannan hukuma ba eh, shi mai tambayar yana son ya san me yasa wasu in wasu daga cikin waɗanda ake tantancewa din yin sun zo gaban majalisa akan ce su duka kawai su su fita ba tare da an musu tambayoyi ba gabanin ansa wannan yana da kyau jama'a su sani cewa duk wanda aka gan shi a farfajiyar majalisar nan kafin wannan rana da zai taho an riga an anshi takardunsa waɗanda suke kunshe da dukkan bayanai da suka shafe shi abinda ake cewa uh, cv an kuma miƙa ma kwamitoci waɗanda sun nazarce su sa'an nan ko bayan an gama wannan tantancewa da akan yi wanda jama'a ke gani akwai wa'annan ababe da ake bi misali hukumar asiri ko leƙe asiri ko 'yan sandan ciki da ake cewa sss suna bincike mai zurfi akan mutane akwai rahoton da sukan gabatar kenan akwai ababen da ake yi a bayan fage na tantance wa'annan mutane wannan kawai wani cikon ludayi ne kuma majalisa tana da dama tunda da aka faɗi cewa ita ne majalisar dattawa za ta tantance ba a faɗi ta yaya za ta bi cikakkiya ta tantance ba bi ma'ana akwai wasu tantance wanda ta kan iya ya ma wasu kwamitocinta su wakilce ta su yi amfani da karfinta ko a madadinta su tantance mutane ba tare da an kawo su wannan farfajiya ba batun wasu su duka su wuce ana yi musamman ma waɗanda ake ganin cewa su tsoffin 'yan majalisar ne sakamakon cewa sun kasance a wannan farfajiya wanda ana ganin sa a siyasance kurewar daraja kenan don haka ba a shakku na halayyansu kuma ba a neman wani ƙarin bayani domin waɗanda suke neman su cancance su sun san su a matsayinsu na abokan aiki ko waɗanda suka koya musu aiki don sun yi kafin su don haka ake girmama su da wannan dukawa sa'annan wasu kuma za ka samu sun rike wasu kujeru wadda ƙasa da duniya sun san su kuma sun yi fice shi ma ana ba su dama don a kara masu sannan a wannan majalisa an ba da sarari wa mata suka yi wa'annan saboda ganin cewa suna koma baya a cikin al'umma musamman a harkoki na siyasa ba a dama da su yadda ya kamata samu su tsallake don a ba su kofa na yadda da a dama da su yadda ta kamata a cikin harkokin mulki to malam muna godiya matuka ni ma haka a gaida malam goje da comrade da fatan an karu da wannan amsar da aka samu tambayar mu ta gaba na neman sanin inda ake kai kuɗin belin da 'yan sanda ake karɓa a gun mutane kuma me ake yi da kuɗin hasali ma masu tambayar sun ce shin karɓar kuɗin beli na bisa ƙa'ida kuwa sannan kuma Haila yau sun nemi sanin inda ake kai kuɗin tara da kotu ke karɓa idan mutum ya aikata laifi masu tambaya su ne mubarak aliyu banga abubakar lawali usha banga abdulmutallin mandamagariya Adamu Abubakar Bajoga da Nasir Shehu Sari duk daga tarayyar Najeriya. To wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tinkari barista Aisha Haman da wannan tambayar. Ga kuma hirarsu. To a ƙa'ida duk wani wanda aka kama ko ake zargi da laifi doka ta na ba shi benefit of doubt har sai an tabbatar da cewa lallai ya aikata laifin da ake zargin shi da shi saboda haka kundin tsarin mulki ta yadda a ba da belin shi saboda hukumar da take binciken al'amarin ba ta da isassun hujjoji da za ta tuhumi wanda take zargi a kotu sannan baya ga haka kundin tsarin mulki ta tanadar da cewa lallai lallai dole ne duk wanda ake zargi kuma aka kama shi yana da hakkin a gurfanar da shi gaban kotu daga lokacin da 'yan sanda suka kama shi za a miƙa shi kotun da ke mafi kusa da hukumar da ke tsare da shi kafin awanni ashirin 24 a kuma kotun da bai wuce tazarar kilomita arba'in ba to idan kuma babu kotu a kusa lallai hukumar da ke tsare da shi ta miƙa shi ga kotun da ke da hurumin sauraron karan da ake zargin shi da shi kafin awa 48 ko kuma tsawon lokacin da kotun take ganin ya dace ta yanke hukunci saboda haka doka ba ta yarda ba a ajiye wanda ake zargi har ya wuce awa arba'in da takwas ba tare da an ba da belin shi ba ko kuma an gurfanar da shi a gaban kotu to kafin a ba da belin shi wanda ake zargi dai akwai wasu shari'a da dole sai ya cike su sannan za a ba da belin shi wanda kuma a cikinsu dole ne lallai lallai duk lokacin da ita wannan hukumar da ta tsare shi take neman shi ah, zai mika kan shi gare ta ba tare da ya bawa shari'a wahala ba sannan wasu lokutan ma za ka ga kotun ko hukumar 'yan sanda ta buƙaci ya kawo mutum ɗaya a matsayin wanda zai ba da tabbacin cewa ko da shi wanda ake zargi ya gudu ko ba a same shi ba shi wannan ɗin zai tsaya mishi a matsayin shoti hmm. saboda haka zan iya cewa duk wani ɗan sanda da ya karɓi kuɗin beli a wajen wanda ake zargi da aikata laifi ya yi ne ba a bisa ƙa'ida ba ya saba doka na kundin tsarin mulki ta ƙasa sannan ya yi ne saboda son zuciyan shi kuma za mu iya cewa ba shi da bambanci da masu garkuwa da mutane bambancin shi kawai da masu garkuwa da mutane shi an san inda ya ajiye wanda yake zargi da aikata laifi hmm. bayan haka hukumar 'yan sanda ma ta ba da wasu lambobi da ya kamata duk wani wanda ya je belin dan uwan shi aka ce sai ya bada kuɗi zai karbi beli ya kira wannan lambobi ya sanar musu da cewa ya je karban dan uwan shi am ce ba za a bada belin shi ba sai ya bada kuɗaɗe a shekaran da ta gabata hukumar yan sanda ta karbi kuɗi har kimanin wajen miliyan bakwai da rabi a hannun yan sanda ɓata gari masu karɓan kuɗin beli a hannun mutane tambaya ta gaba shine me ake da wannan kuɗi duk da dai bayanin da kika yi ya tabbatar da wato wannan ma kuɗi ma haramun ne balle a batun ma ake da wannan kuɗi haka zalika kusan dai bayanan da kika yi ya tabbatar da tambaya ta uku ma wanda har ila yau suke cewa shin karban da suke yi yana kan ka'ida ko baya bisa kan ka'ida tunda har dokan kasa ma bai yadda da shi ba ya ce kuma wannan abu kyauta ne tabbaci na baya bisa ka'ida kenan to barista tambaya ta ƙarshe shine ina ake kaiwa kuɗin tara da kotu take karba idan mutum ya aikata laifi a wannan kuɗaɗe na tara da kotu take karɓa idan ta karɓe su ba ta da huramin da za ta yi amfani da su tana maida su ne ga gwamnatin jiha kamar yadda muka sani kowace jiha gwamnati tana ware account na kuɗaɗen shiga wanda a turanci ake cewa revenue account wannan account ɗin shine account ɗin da rajistara zai je ya biya kuɗaɗen a cikinsu akwai receipt da ma'aikatar kuɗi take bayarwa ga kowace jiha su ma ma'aikatan shari'a ana ba su wannan receipt ɗin wannan receipt da ake bayarwa akwai lamba a jikin shi sannan kuma yana zuwa da kwafi guda uku kowane receipt kamar yadda muka sani yana da duplicate copies to idan rajistara ya je ya biya wannan kuɗi zai dawo kotu ya sa sunan kes ɗin da adadin kuɗin da aka karɓa da kwanan wata da kuma receipt number a cikin rijista na kotu sannan ya ajiye duplicate copy guda ɗaya saboda bincike da za a yi nan gaba ah, su kuma gwamnati a nasu ɓangaren su ma suna da mai binciken kuɗi wanda a turanci ake cewa auditor to shi auditor zai je ya tuntubi rajistra na kotu domin ya bashi list na sunayen kyasa-kyasai da aka karbi tara ah, idan ya karbi wannan list din zai hada mishi da duplicate copy na receipt din hmm. auditor zai je ya bincika ya tabbatar to barista aisha hamman muna godiya da wannan dama da kika bamu mun gode sosai to salamu alaikum Rwanda, Rwanda. Yeah, yeah. Rwanda, Rwanda. They said many a call a few were chosen, but I wish some wasn't chosen. for the blood spilling of Rwanda, eh? They said me shocky, shocking, up have they go. Thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. Yeah. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? Wannan taken ya kai mu ga tambaya ta gaba da ke neman sanin tarihi da musabbabin rikicin Ruwanda da ya faru fiye da shekaru ashirin da suka gabata. Muhammad Sani Darazo, jihar Bauchin Najeriya ya aiko da tambayar. Ibrahim Malam Goje bai yi nisa ba, don haka ya gana da Malam Kasim Shitu. malami a jami'ar abubakar ta balewa da ke baucin najeriya to kamar da shi dai mai tambaya yi an yi wannan rikici a rwanda wajen shekaru kusan 20 yanzu da wani abu to shi rwanda ne ƙasa wanda ƙasa ce wanda belgium ta, ta mulke ta mulkin mallaka kenan so abin da ya faru shine lokacin da su eh, turawan belgium suka zo suka mulki wannan ƙasar gaskiya sun dan ba da fifiko wasu mutanen tutsi din mutane ne wanda suna da halitta mai kyau dogaye ne sirara haka wanda tarihi na nuna cewa ma maybe daga ethiopia suka zo su wayannan mutanen eh, su turan belgium din suka fi jajiki tutsi din kenan ah, in terms of ilimi da kuma ayyuka da samun manya-manyan makamai na siyasa da kuma gwamnati so bayan da turawan belgium suka ba da mulki na dai faɗa da farko cewa su hutu ɗin kusan su ne majority tarihi na cewa ba wani tsananin bambanci suke da shi na al'adu da yare ba yaran kusan iri ɗaya ne so da aka karbi eh, suka samu yancin kai su hutu su suka yi mulki to amma kuma da suka hau mulkin sai zama suna da wannan haushin abin da fifiko da aka ba su mutanen tutse tun lokacin da ake mulkin mallaka sai ya zama duk dan hayaniya da ya faru sai a ce ai yan tutse ne suka jawo to tun kafin ma wannan kisan abin da yakin da aka yi na 1994 bayan kashe shi shugaban kasan abrimana akwai wasu 'yan hargitsi da aka yi ta samu wanda an ce an kashe mutanen tutse wajen kusan dubu ishirin kafin wannan lokaci tun wannan na tun baya can shekaru ɗan uh, biyar goma bayan karɓar mulkin kai kenan so abinda da nake ya fito fili shine akwai ɗan rashin jituwa akwai ɗan kabilanci haka za a ce ibin domin faɗa cewa kabilan ba wai bambanci suke da shi da yawa ba amma dai suna da bambancin siga da, kuma halitta da kuma yadda turawa da suka ɗan fifita mutanen tutse din akan su mutanen hutu so ya zama cewa kowannen dan rashin haɗin kai da kuma kishi da kyashi wanda shi ya ta tafiya ya tafiya har ya kai wani lokacin da aka yi wannan yakin kisan kiyashi din domin bayan shi da aka samu wannan instant da ya kashe shi sarkin shugaban kasa abirmana wanda aka harbe jirginsa ana zargin cewa yan tutsi ne suka kisa wannan don har shi paul gami shugabansu na yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan siyasa kuma eh, wanda suke kokarin kamar yan aware sort of na fahimci bayanin ka gaba daya kamar da shi mai tambaya ya bukata yana so eh. san musabbabin wannan rikici wato bambanci ne da aka samu tsakanin yan hutu yawwa tsakanin hutu da na eh, mu ce da ya samu watsayi daga mulkin mallaka ne kaga in kana da for example kana kana gida kana da yara ko mata in kana dan nuna bambanci tsakanin su abin da yake faruwa shi ji duk wancan da ake fifitan shi wancan da ya gani ana ba a fifi aka ana son wani fiye da shin ba da rasa haushi da kishi da kyashi ba ka gane to kamar na faɗan su yan tutsi din na ɗaya su ne da kusan da a ce musu ah, don ba su da yawa su kai hutu yawa ba kana fahimta kuma su aka ba wa fifiko a lokacin da ake mulkin mallaka so da aka samu yancin kai su hutu sai suka cewa to ai dama ta samu sai ya zama cewa ana akwai danya danye su a hana su wayansu abubuwa na mulki da kuma shiga a dama da juman siyasa to amma abin da ya ba mutane mamaki shine yadda lokaci guda bayan da aka daidaita lamura a kasar kasar ta zama ɗaya daga cikin kasashe mafiya kyau a fannin tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a me kake ga waɗanne hanyoyi shugabannin su suka bi wajen bunƙasa ƙasar cikin ƙanƙanin lokaci kaga na a takaicen takaitawa abin da yake faruwa ah, shi shugaba paul kagame don bayan wannan hayaniyan shi paul mai shugaban kasa vice president ne zama don an haɗa kai da shi wani dan hutu ne suka zama eh, suka kafa kafa gwamnati so akwai matakai da suka ɗauka na ƙoƙari a kawo fahimtar juna kuma tun ma lokacin can da ake wannan hayaniyan akwai wayansu group ana kiran su moderate wato masu wanda ba su da tsatsauran ra'ayi yan hutu masu saucin ra'ayi su ba su ma goyi bayan wancan kashe-kashen da aka yi ba so zan iya cewa ita wannan experience din abubuwan da ya faru lokacin yaƙi wahala da aka sha mutane sun san gane cewa ai zaman lafiya aka ce zaman lafiya ya zama dan sarki malam kasim shi ta sashen hausa na radio france yana godiya matuka to na gode ne ma kiba. kiba. ku fahimci bayanina gurin wani kai mutuwar titi ko ya gano ka cikin rana baya san ka da duk wani alkhairi yanzu ya ja aransa na kuna ko ka gan shi yana ta bakin kishi kuma shi wa kai masa komai ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato kurci dodo yake zama ba karya ba iye ta bibiyar mai renansa ya kai shi hallaka ba wai-wai ba bakin jini ya shafa ɗabi'unsa zancensa ai ba a rasa karya ba ga tambarin mugunta ga sharri sa mai wuce ne ido dai ba ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba da soyayya san fa bai matsaya ga budurwa ba har uwa da uba saka ɗajika har da su kusiya da zumunta ba na saka da abokai dan Allah alkawar na ina mu yo duba in suka yi abotar dan Allah jannatar su ba za ta shirye ba ban yi An gaida abubakar mai bibbiyu da wannan waka ta aboki, roƙo miki ya Allahu, ka sada mu da 'yan uwa da abokai na arziki. Kuma nan muka kawo ƙarshen shirin sai mako mai zuwa idan mun yi katari a madadin injiniya ibrahim tukurkefi da ya saita sautin shirin abokin da naku dai a har kullum michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.